الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام على أما بعد yanwa ina maku taziya da kaina da wannan masallaci mai albarka Allah ya jiga Malam Jafar. Mun hado yau ne domin a ci gaba abin da da ake yi Malam Jafar. Ina hada ku da Allah, kar ku zama karatu ‘yancin rani, duk abin da kuka samu Jafar, ina fata za ku same shi a wajen Muhammad Sani. Indai har karatu kuke so, indai har wajen ma za ku nema karatun. ba na son masu cin karatu masu cin rani da masu neman zaki da masu irin dan Allah turmi da fasaha banza da mara mana karatu tsoron Allah ne da fahimta na fata za a saurari wannan bawa Allah ku karu abin da Allah ya bashi ba na son sawaita rayuwar Malam Muhammad Sani amma in ya fara karatu za ku gane kowaye shi mu ba da katira ba ne mun ga ce yana da takarda kaza yana da takarda kaza ba shi na gaban mu ba mutane suna da takarda da katira yana cikin aljihun su ba abin da suka sani a wanda suka kashe man jafar inda suna tsammanin an yanke sunna ne to su zo su gan yau shin wannan sunna ya dakata wallahi babu alamansa kuma sunna ina nan daram yanzu ma za a yi sunna kuma wanda suka kashe shi suna saman sun huta ne billahi la'azim Allah la ilaha illa huwa ba za su huta nan duniya da lahira ba domin man jafar mu ba yan bida'a ba ne mu bota ma kaburinsa ko mu ce ku bota ma kaburinsa amma duk alamomi na cewa Allah zai gafarta masa mun ga alamansa ku sake taimake shi da addu'a Allah Ubangiji iji kansa abin da ya yunkuro ya doko su Allah ya samu ci gaba da wannan aikin da yake yi kuma ku sani fa wallahi muna da yanwa masu baiwa suna nan kuma za a karu a kansu kuma ina so abu daya talibai ku ba mu haɗin kai ana cewa malamai ahli suna ba haɗin kai karya ne ba wani malamin da ba haɗin kai in kaga wani na abun da ba daidai ba son zuciyarsa ne shi kadai amma mu kan wahada yake ko sahaba na sa sabani a tsakanin su kar wani ido sunnan mu ake ci gaba muna nan muna zara ido da nan Kano state daga gwamna da security da commissioner 'yan sanda muna neman bayanin gaggawa daga fadara kuma muna neman bayanin gaggawa an kashe ministan shari'a a nan nagira ba abin da ya faru to amma wannan siyasa ne amma ban da ajini ajini daban yake su je libnan su ga abin da ake yi su je iraq su ga abin da ake yi su je afghanistan ga su je somalia su san cewa farkewa fitina musulunci abu ne na tashi hankali mu dai ba za a samu janibin mu ahli sunna mu ta da fitina ba mu masu bin doka ne amma mu gan aikace a kasa na fata a nan zan saya maku ko da kowane al'umma ku yadda sako cewa an fara tafsir tafsir ba zai saya ba ana ci gaba kuma ku ringe mana kunuci duk ina kuke sallan ku ku yi wanda Allah ubangiji na da wanda yake da annu da wanda ya kashe da wanda ya bada shawara Allah imar da 'ya'yansu marayu a nan duniya kama su a wulakanci kamawa a nan duniya i bayyana duniya cewa mutanen banza ne 'yan wuta ne kuma karbe su bakonta 'yan wuta isa su a cikin 'yan wuta allah ubangiji garfata mai iyaye mu allah ya jika man jafar allah ya barkace zuriyansa zan bari malam abba koki shugaban ahalit sunna na ta'awun zai yi bayani kafin malam muhammad sani zai fara karatunsa muna maku magiya muna sake maku magiya karatu zama ilimi ba karatu na masu zuwa lecture ba ne lokaci ya yi ahal sunna in ka gyawa ajisa tambayi ka kace ga dalili to ga mai ajisi zai koya maku ba ma so mutum zo yi tsammanin a'a ya zo biki ne saurare iji ba wurin mu bane wurin mu karatu ne kuma ku ringa bi mu da ladabi dan girma Allah Allah ubangiji ya fi mana Allah ya samu dace Allah ya samu shiga cikin malaiku addu'a tsakanin magrib da isha wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله a ‘yan uwa da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta juma'a mai albarka wacce take yau 25 ga watan rabi'u sani hijira 1428 wanda ya daidai da 11 ga watan biyar miladiya watan biyar dai miladiya 2007 ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan sallama ta addinin musulunci Allah ya kaddara a yau ne za mu dora a inda ɗan uwanmu abokinmu abokin aiki abokin tafiya abokin shawara abokin gudanar da rayuwarmu baki ɗaya da idama Allah ya haɗa mu da shi tsawon shekaru fiye da ashirin kuma Allah cikin ikonsa ba a taɓa ganin wani saɓani a tsakaninmu da shi ba wanda za a ce yau mun bambanta ko a aƙida ko a furu'a ko wa'ani abu to Allah ya karɓi ɗan uwa Malam Jafar Mahmud Adam kuma mu kam muna cike da bakin ciki ba shakka zuciyarmu tana cikin bakin ciki kuma idan mu suna zubar da hawaye akan wannan abu amma kuma ba abun da za mu faɗi sai abin da Allah iyadda muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi a matsayin shahidi da mun tabbatar da dukkanin aini wasu abubuwa na daraja a dai ƙasar hausa Allah bai taɓa haɗa wani mutum karama a yayin da zai koma gare shi ba irin karamar da Allah ya haɗa ɗan uwa malam jafar mahmud adam mun gode wa Allah shi kam dangane da shi alhamdulillahi tasa ta yi kyau muna roƙon Allah Allah ya sa ta mu ta kyau waɗanda kuma suka aiwatar da abin da suka aiwatar wallahi su ne da hasara ta duniya da ta lahira mun tabbatar da cewar wannan al'amarin da suka yi wallahi ba zai basu su huta ba a duniya ba zai basu su huta ba a lahira domin sun zubar da jinin da bai kamata a zubar ba sun zubar da jinin da bai dace su zub da shi a wannan lokacin ba kuma Allah ya gwada su a sararru ne dan da sun tabbatar da cewar wannan martaba za su biyo ba wallahi da sai sun jirkinta sun ba da wasu kwanaki ko wasu lokatai amma dan Allah ya gwada mu cewar su abin da suke kai kuskure ne bata ne hallaka ne mu kuma abin da muke kai daidai ne sai ya zamanto suka zaɓi lokacin da yake wallahi da duk za a tara mu gaba ɗaya a ce mai mitin gaba ɗayan mu mu zaɓo wa ɗan uwa malam jafar mahmud adam lokacin da ya kamata i mutu da yanayin wallahi ba za mu iya wannan ba ba za mu iya shirya wannan lokacin ba sai da kai ka san daga Allah ne Allah ne ya shirya domin ya zama ya bayyanar da kyakkyawa daga cikin gurɓatacce mun gode wa Allah da yawa da waɗanda muke da rashin fahimta da su ko fahimtar bata zo ɗaya ba duk sun yi shaida akan cewar wannan shahada ce kuma irin wannan mutuwar akalla take faruwa a duniya baki daya don haka yan uwa kamar yanda ɗan uwa mala abdullahi ya faɗi ya kamata mu bayar da haɗin kai wajen ci gaba da halartar darussan da yake yi musamman wannan darasi na tafsir wanda yake wannan ne ya daɗa bayyanar da malam sarari kuma yake tura saƙonni masu yawa domin alkur'ani shine addini gaba ɗaya ka cokan kowanne irin gurbi kowanne irin loko na kuskure ko na daidai alkur'ani zai bayyana ma da haka wannan mala yake fito da ita shi sa mu takaicin da muke har izuwa yanzu wallahi mun kasa gane dalili me yasa aka yi wannan idan dan addini ne kashe shi ya sa an daina addinin an daina sunna karuwa aka yi ko raguwa idan dan duniya ne malam jafar yana da kanti da yake zaune yake kasuwanci ne ballantana ya ce ya fi wani ciniki idan dan siyasa ne yana neman kujera daga kansila zuwa shugaban kasa me yake nema wannan shine kurewar zalunci shine kurewar ta'addanci ka samu mutum dan kawai ya ce Allah ne ubangiji na ba zan yi ibada ba sai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma jama'a su gyaru wannan shikenan karantarwarsa babu wani abu kira zuwa ga Allah kira zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira zuwa ga mutane su san kansu su rayu to wannan kiran kuwa manhaji ne tsari ne a kansa ake a kansa za a rayu wallahi mu ba mu komai ba masu yi suna tafi masu yi suna tafi mu watakil mun ɗauko wani abu na bid'a ko na shirka ko na sakarci mun yi a rayuwarmu muka gane muka da kan hanya yanzu yaran da aka haifa ba san ma wannan sharholiyar ba kawai sunna suka sani su ne a gaba su suka taho ya za ka yi da wayannan ka san adadinsu ba ka iya gamawa da su don ba ka iya gamawa da abin da yake aƙida ne tunani ne ba zai yiwu ba don haka daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya ga gwamnatin jiha da jami'an tsaro su dubi Allah su dubi yanayi na zaman lafiya su dubi ahalin sunna da tausasawa da tausayinsu da ainihin waton ganin irin ƙoƙarin da kamar yace mala ya faɗi aka yi babu fa wanda za a yi wa wannan taɓawar ya iya kontrol ɗin kansa banda mu to abun nan yana da iyaka a dubi Allah a fito mana da a bincike na gaskiya duk wanda izamanto shi ke da hannu a wannan abin ko suke da hannu a wannan abin kar a duba matsayinsa ko darajarsa ko wani hali nasa ko wani abu da ake tsammani a bayyana mana shi mu san shi kuma a yi masa hukuncin da ya dace in ma ba za a yi mar ba a bayyana mu sani mu muna da kotu kotun da ike idan mun kai ƙara kuma dama mun riga mun kai mun tabbatar da wallahi tallahi ba za a zalunce mu ba za mu asara ba mun kai kotun Allah muna fatan addu'ar ta tsaya kan iya waɗanda suka aikata laifin kada kuma wasu su binne su kuma addu'ar ta shafe su dan duk wanda ya zalunce mu yan uwa mu ci gaba da kai kuka kamar yadda mala ya faɗi a buɗe alkanut a ko'ina cewar Allah ya ji kan mala ya masa rahama ya gafarta mas waɗanda suka yi wannan ta'addanci Allah ka bayyana mana su a fili kamar fitowar rana aini karfe goma sha biyu Allah ka sanya waɗannan mutane da suka yi mana wannan ta'addanci Allah karka ba su kwanciyar hankali Allah karka ba su nutsuwa Allah karka hutar da su Allah ka bayyana su ya Allah duk mai kokarin danne wannan al'amarin Allah ubangiji ka danne shi da musiba da bala'i ka ɗora masa ubangiji dukkan wata musiba ubangiji ka bayyana mana wanda suka yi mana wannan zalunci ka kuma saka mana ka bi mana hakkin mu aini mun kawo kukan mu zuwa gare ka sadaka muna daɗa jaddadawa don Allah a dubi Allah a dubi ainihi waton zumunci da zaman lafiya a bincika wa'annan mutane a bayyana su kuma muna daɗa gaya wa 'yan uwa aini waton cewar jita-jita da waye mu a wajenmu wallahi har yanzu ba mu san wanda ya ba duk jihar da muke zargi ko kuma ake zarginta mu ma muna da sai wanda hukuma ta ayyana ba za mu iya ayyanawa ba duk wanda ya zo ya yaɗa wani abu ce mun ayyana kowa ne ko suwa ne ƙarya yake mana ba mu ayyana komai ba mun bar al'amari a hannun hukuma a bincika bincike na gaskiya mun mai da al'amarinmu zuwa ga Allah ya tona asirin wanda ya aiwatar mun tabbatar da Allah ba zai tabar da mu ba muna fatan Allah maɗaukacin sarki yi wa ɗan uwa malam Muhammad Sani jagora wajen wannan nauyi da muka ɗora mar don mun san gaskiya nauyi ne mai girma muka ɗora masa muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya taimaka masa ya taimaka mana baki daya ko muna kira ga dukkan majalisai inda ake karatu aini a tsananta ci gaba da karatu mu tsananta addu'a kuma dan Allah aƙida a dawo karantar da ita ko'ina duk inda wani abu yake na aƙida kar mi sake da wannan al'amarin domin wannan shine gatan mu kawai ubangiji Allah ya wuce mu mana gaba baki daya Allah madaukakin sarki jikan dan uwa malam Jafar Mahmud Adam ya masa rahama ya gafarta masa ubangiji Allah maɗaukin sarki mu ko mu wuce mana gaba ya kuma taimaka mana wassalamu alaikum wa rahmatullah
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يوم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shine yayi daidai da 11 ga watan biyar miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai albarka majalisin da aka assasa shi a kan imani da tsoron Allah majalisin da ya haskaka al'umma shekaru masu yawa a baya da farko ina gabatar da alhini na da ta'aziyya ta gare mu gaba ɗaya a wannan yini a wannan yammaci a wannan guri da yau za a ji tafsiri ba tafsirin Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba a wannan guri a wannan yammaci a wannan majalisi da yau ake sauraron wata murya ba muryar Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba a wannan guri a wannan yammaci a wannan masallaci a wannan majalisi da yau ake sauraron wata hausa ba irin hausar Sheikh Jafar Mahmud Adam ba. Alhininmu gaba ɗaya, ta'aziyyanmu gaba ɗaya, mu ne zukatanmu suke cike da baƙin ciki, mu ne waɗanda zukatanmu suke cike da damuwa, mu ne waɗanda muke jin mun samu gibi, mu ne waɗanda muke jin mun yi rashi, shi ga wanda abin ta faru gare shi. abu ne wanda ya kamata a yi masa murna a kansa abu ne wanda ya kamata a yi masa guda da samunsa matsayi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya so ya bashi kuma sakamako ne da Allah maɗaukakin sarki ya so ya yi masa a kan irin gwagwarmaya da fafutuka da tashi faɗi da ya daɗe yana yi a wannan ƙasa domin ɗaukaka addinin musulunci domin ɗaukaka alƙur'ani mai girma domin yaɗa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya so ya karrama shi Allah ya so ya girmama shi Allah ya so ya bashi wani matsayi babba shine ya bashi wannan abu don haka shi dangane ce ya samu waɗanda suka kashe shi ba kashe shi suka yi ba wata rayuwa ce suka ba shi gangariya wacce tafi wadda yake rayuwa a cikinta saboda haka mu ne muke cike da alhini da muke kawaicinsa a yanzu abinda zai sanya zukatanmu su yi sanyi shine idan muka tuna cewa shi wannan addini Allah maɗaukakin sarki bai rataya shi da wani gangar jiki na mutum ba bai rataya addini ga wani mutum ba ta yadda idan mutumin babu shi addinin babu shi da Allah yana rataya addini da gangar wani mutum gangar jikin wani mutum ta yadda idan akwai mutumin akwai addinin idan babu shi babu addinin to da Allah ya rataye wannan addini da gangar jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma sai bai yi haka ba yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين da Allah maɗaukakin sarki ya rataye ci gaban wannan addini da ci bayansa da samuwar gangar jikin wani mutum ko rashin ta to da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ne haka za ta faru gare shi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani bane face manzo kuma manzanni da yawa sun shuɗe gabaninsa ashe yanzu idan ya rasu ya bar duniya ko aka kashe shi sai ku juya baya ku bar addini afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا wanda duk ya juya baya ya koma kan dugadigansa ya koma cikin bata dan ganin babu annabi sallallahu alaihi wasallama to ba zai cutar da Allah komai ba kuma Allah madaukakin sarki zai ci gaba da sakan kama waɗanda suka doge bisa godiyarsa sannan Allah madaukakin sarki yake cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ajalinta yayi babu wata rai da za ta mutu face sai ajalinta ya yi ashe ko da Allah maɗaukakin sarki bai sanya mutuwar malam jafar ba ta wannan siga to kwanakin da Allah ya yanka masa a duniya sun yi sun ƙare saboda haka sai ya koma ga Allah amma Allah maɗaukakin sarki ya so ya karrama shi bisa abin da ya yi na ɗaukaka addinin Allah sai ya ɗaukaka shi da wannan rayuwa rayuwar da ba ta yankewa rayuwa ta har abada ita ce rayuwar shuhada saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa annabawa da dama sun yi gwagwarmaya sun yi yaƙi an kashe da dama daga cikinsu an kashe ribbiyu na malamai masoya Allah malamai na Allah amma wannan bata sa an yi rauni ba bata sa an ja da baya ba bata sa an noke ba saboda haka haka addinin Allah ya gada wannan musulunci bai ƙara samun ɗaukaka da faɗaɗuwa ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa shi ne mai addinin kuma shi ne mai bashi kariya shi ake bautawa shi ne kuma wanda zai taimaki masu bautansa yayin da sayyidina umar yake a ɗimauce yana cewa duk wanda ya ƙara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to takobi na a bisa wuyayensa a lokacin da yake wannan fagamniya saboda rudewa da ya samu kansa a ciki na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yau ya rasu sai ga sayyidina abubakar ya zo ya baro gonarsa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama kwance cikin gwadansa an lullube shi cikin gwadansa ya ɗaga ya dubi fuskarsa ya sumbance shi ya ce tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ka kansasa ka yi kanshi a yayin da kake da rai hakanan bayan rasuwarka ya fito ya samu sayyidina umar cikin wannan hali na ɗimaucewa cikin wannan hali na rudewa na ɗimuwa da takobi zare a hannu sayyidina abubakar ya nemi ya zauna amma ɗimuwa ta hana shi ya zauna rudewa ta hana shi ya ji mai sayyidina abubakar yake gaya masa nan da nan sayyidina abubakar ya tsaya cikin jama'a yake cewa ya ku mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamut wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautawa ba Allah ba to yau Allah ya karbi kayansa wanda kuma Allah yake bautawa to Allah yana nan da ransa ba zai mutu ba kuma ya karanta musu waɗannan ayoyin da muka buɗe darasi da su wannan shi yake nuna mana shi yake ƙara tabbatar mana da cewa wannan addini bai rataye da gangar jikin wani ba tafiyar malam ja'far komawarsa ga ubangijinsa da ɗaukaka da allah ya masa da wannan shahada ba shi ne zai sa wannan addini ya ci gaba ba addini ba shi ne zai sa wannan addini ya ci baya ba addini ya kama ci gaba kenan har inda allah maɗaukakin sarki ya so babu abin da zai dakatar da shi wannan karatu da Sheikh Jafar ya assasa mai albarka wanda kuma ya zama fitila ba ga Kano kawai ba har da sauran jihohi na Najeriya har ma ga jihohi na makauta karatun da yake yi a nan amma ya kutsa ya shiga sassa da dama na duniya wannan karatu mun ɗaukar wa kanmu alkawari insha Allahu ba zai dakata ba mun ɗaukar wa kanmu alkawari insha Allahu zai ci gaba insha Allahu za a ci gaba da tafiya kamar yadda Sheikh Ja'far Mahmud Adam yake tafiya salo na magana yana iya ya canza salo na bayani yana iya ya canza Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya bashi fasaha ya bashi zalaka ya bashi azanci ya bashi wata ainihin baiwa ta sarrafa harshen Hausa a iya samun bambanci a nan karatu kuwa za a ci gaba da yadda ake yi matakai ko kuma manufofi da ya assasa karatunsa a kai manufa ta farko yaɗa tauhidi da bayyana shi da fito da shi da karantar da shi manufa ta biyu yaƙi da shirka da rushe ta da kawar da ita manufa ta uku yayata sunna da bayyana ta da ɗaiɗaita ta ko ina da ina manufa ta hudu yaƙi da bid'a da rushe ta da kawar da ita manufa ta biyar kawar da dukkan wasu al'adu marasa kyau kawar da dukkan wasu ɗabi'u marasa kyau yaƙi da zalunci da ta'addanci manufa ta shida tabbatar da halaye masu kyau tabbatar da adalci tabbatar da daidaito tsakanin al'umma waɗannan manufofi insha Allahu sun ci gaba kenan ba za su dakata ba wannan tafsiri zai ci gaba da tafiya akan waɗannan manufofi babu ja da baya babu tsoro in Allah ya yadda a yau a wannan majalisi namu na farko bayan doguwan hutu da aka yi saboda alhini za mu fara da karatun suratul tur inda daga nan ne Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya tsaya za mu ɗora a kan inda ya tsaya wanda yake nuna cewa za mu ɗora a kan inda ya tsaya a da'awarsa ba za mu ja da baya ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع
بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul tur sura ce da aka saukar da ita lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake rayuwarsa a makka wanda ita ce ake kira sura makkiya ayoyinta 49 wannan sura kamar sauran surorin da suka sauka a makka tana magana akan abin da ya shafi tauhidi tana magana akan abin da ya shafi ranar lahira wannan sura tana da gaɓoɓi guda uku waɗanda ta tattauna a kansu gaba ta farko daga aya ta ɗaya zuwa aya ta sha shida Allah maɗaukakin sarki ya fara buɗe wannan gaba ta farko da rantsuwa har inda ya ƙare wannan gaba ta farko da faɗarsa islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun wannan gaba ta farko za mu ga ta zo da zafi ta zo da ƙarfi ta zo da wasu rantse-rantse domin ta jefa tsoro a cikin zukata domin ta sanya razana da firgita a cikin zukata domin ta tabbatar da faruwar wani abu wanda babu wanda ya isa ya ije shi inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi gaba ta biyu da wannan sura take magana a kai ta yi magana daga aya ta goma sha bakwai innal muttaqina fi jannatin wa na'im har zuwa aya ta 28 inda Allah yake cewa inna kunna min qablu nad'uhu innahu innahu huwal barrur rahim wannan aya ko waɗannan ayoyi su kuma sun dawo bayan wancan farmaki da aka kai wa zukata da razana zukata ta hanyar rantse-rantse da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta hanyar faɗan narkonsa da zai faru ga duk waɗanda suka kangare wa hanyarsa sai kuma ya zo da wannan gaba ta biyu domin ta zama tausasawa domin ta zama lallashi ga mutane innal muttaqina fi jannatin wa na'im sannan gaba ta uku daga aya ta 29 har zuwa aya ta 42 inda Allah yake cewa fa zakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun har inda Allah yake cewa am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun wannan gaba za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana ruguje dukkan wani waswasi yana rushe dukkan wata hujja da wasu maƙaryata suka riƙe masu ƙaryata ranar sakamako masu ƙaryata tauhidi masu ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama gaba ce da Allah maɗaukakin sarki a cikinta yake rushe duk wata shubaha yake rushe duk wani bata yake rushe duk wata dabara da wasu suka riƙe domin su kauce hanyar Allah ƙarshen sura ya zo don ya zama khatima ce da take wajja annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi taujihi da ba shi karantarwa da cewa ya jure duk abin da zai same shi na wahala ya jure duk abin da zai same shi na tsangwama tare da waɗancan azzalumai tare da waɗancan masu ƙaryata ayoyin ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa watturi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi Allah ya fara rantsuwa da attur attur malamai suna cewa asalin kalmar tur tana nufin dutse wasu suka ce tana nufin dutsen da yake da tsirrai a kansa dutsen da ba shi da tsirrai a kansa ba a kiran shi attur amma dukkan wani dutse da yake da tsiro a kansa a harshen suryaniya lugatu suryaniya ana kiran shi attur a nan allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da attur wa natur malamai wasu suka ce ana rantsuwa da dukkan wani dutse wasu suka ce a'a allah yana rantsuwa ne da dutsen da allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi musa a kansa shi ne tsoro sina saboda alƙur'ani shi ke fassara kansa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ya yi rantsuwa da dutsen tur wattini wa zaitun wa tsoro sini saboda haka a nan ma tur ɗin da Allah ya rantsuwa da shi shi ne wannan dutse kuma wannan dutse Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi tsakankanin duwar wasu don ya ba wa annabi Musa alaihi salamu saƙonsa a wannan guri don ya karrama shi da wahayinsa da maganarsa a wannan guri saboda haka sai ya zamana ya samu falala ya samu ɗaukaka cikin sauran duwar watsu wannan ɗaukaka ita ce ta ba da damar a yi rantsuwa da shi domin a kodayaushe Allah yana yin rantsuwa da wani abu ne na halittarsa don ya jawo hankalinmu zuwa ga girman wannan abu da ya rantsuwa da shi da wasu abubuwa da suke cikin wannan abu na izina da wasu abubuwa da suke cikin wannan abu na kudura ta ubangiji wacce take nuna wahadaniyarsa take nuna rububiyarsa ubangijin takasa sannan Allah ya ce wa kitabin mastur da kuma ina rantsuwa da littafi wanda yake mastur rubutacce a nan ma malamai sun samu maganganu daban-daban wajen tantance wane littafi Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da shi a nan wasu suka ce ana nufin allahul mahfuz shi ne littafin da Allah ya rantsuwa da shi a nan ya kirawo shi littafi rubutacce to amma wannan magana tana da rauni saboda littafin lauhul mahfuz ba an rubuta shi ba ne a cikin raƙin manshur da Allah ya faɗa Allah ya sifanta wannan littafi da cewa an rubuta shi a cikin wasu takardu ababen yadawa lauhul mahfuz ba haka yake ba saboda haka malamai suka raunana wannan ƙauli wasu kuma suka ce kitabin mastur da Allah yake rantsuwa da shi a nan shi ne littafin da ake rubuta ayyukan bayi wanda Allah maɗaukakin sarki zai fito wa da kowane ɗan adam da littafinsa rana gobe kiyama inda zai ga ayyukansa na kirki inda zai ga ayyukansa na banza wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa a ranar gobe kiyama zai fito da littafi wanda zai rataya wa kowa a wuyansa littafin ayyukansa wanda za a ce kowa ya karanta littafinsa ya yi wa kansa hisabi to wasu suka ce wannan littafi shine Allah yake rantsuwa da shi anan to wannan ƙauli duk da cewa ya fi ƙaulin farko ya fi shi ƙarfi ya fi shi inganci sai dai ba lalle ne ya zama shine karɓaɓɓe ba a cikin tafsirin wannan aya. akwai waɗanda suka ce ana nufin alkutubil munazzala gaba ɗaya littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar gaba ɗaya akwai waɗanda suka ce ana nufin attaura ita kaɗai dalilin su na faɗar haka shine ambatan dutsen tur da Allah ya yi a nan Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam to sai ya dace kuma ya ambaci littafin da ya bashi a wannan guri to shi yasa sai wasu suka ce ana nufin attaura da wannan rantsuwa ana nufin attaura da wannan aya to shi ma wannan magana akwai rauni a cikinta saboda attaura ba a rubuta ta fi raƙin manshur ba Allah ya ba wa annabi Musa attaura a cikin allulluka kamar yadda ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kaga Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya rubuta wa annabi Musa a taura a cikin allulluka ne ba a cikin takaddu ba saboda haka kenan ba ita ake nufi a wannan ayar ba wasu suka ce ana nufin alkur'ani wannan ƙauli shine mafi inganci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da mafi ɗaukakar dutse a cikin duwatsu dutsen da Allah maɗaukakin sarki ya karrama annabi Musa alaihi salam ta hanyar yin magana da shi to haka nan kuma ya dace ya yi rantsuwa da littafin da yake sayyidul kutubi shi ne mafi ɗaukaka cikin littattafai kuma mun sani a cikin alkur'ani Allah ya yi rantsuwa da alkur'ani a gurare daban-daban hamim wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi mabayyani wanda shine alkur'ani yasin wal qur'anil hakim Allah ya yi rantsuwa da alqur'ani a gurare daban-daban saboda haka nan ɗin ma shi ɗin ne wannan shi zai fi dacewa da rantsuwa da mafi girman dutse daga cikin duwatsu sannan kuma a yi rantsuwa da mafi girman littafi daga cikin littattafai Allah ya ce wa kitabin mastur fi raqqin manshur a cikin takaddu waɗanda ake yaɗa su alƙur'ani shine wanda ake yaɗa shi kamar yadda Allah yake cewa fi suhufin mukarrama bi aidi fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara haka yake a hannun mala'iku suna karanta shi to haka nan kuma yake a hannun ɗan adam da Allah ya saukar masa shi ana karanta shi ko ina sai ya zama na Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi saboda wannan sifa da ya samu da wannan ɗaukaka da ya samu sannan Allah ya ce walbaitul ma'mur walbaitul ma'mur ina rantsuwa da gidan da ake ko ɗakin da ake raya shi ɗakin da ake raya shi wasu malamai suka ce wani ɗaki ne a sama ta bakwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabinsa yayin da ya yi isra'i kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari hadisin anas ibn malik wanda ya ji daga malik ibn sa'sa'a rajulun min qaumi hadisi ne na isra'i da mi'raji inda a ciki yake cewa thumma rufi'a bi ila al-bayt mamur فإذا به يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم annabi yake cewa sannan sai aka ɗaukaka ni bayan sama ta bakwai sai aka nuna min albaitul ma'mur ɗakin da ake raya shi ɗakin da ake raya shi da ibada sai na gan shi mala'iku dubu saba'in suna shiga a kullum kuma idan suka shiga suka fita gobe wasu ne za su shiga ba waɗannan dubu saba'in ɗin ba har Allah ya karba har Allah ya naɗa ƙasa to saboda haka wasu malaman suka ce wannan ake nufi da wannan rantsuwa wasu kuma suka ce albaitul ma'mur Allah maɗaukakin sarki yana nufin ɗakin ka'aba shi ne ake raya shi da masu sallah ake raya shi da masu ɗawafi ake raya shi da masu ruku'u ake raya shi da masu sujjada ake raya shi da masu mujawara shi ne ɗakin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaukaka a cikin dukkan wasu ɗakuna a nan doron ƙasa saboda haka shi ne yake rantsuwa da shi wannan dan yayi daidai da sauran jerin gwanan rantsa-rantsa da Allah ya a baya ya yi rantsuwa da dutse wanda yake mafi ɗaukaka ya yi rantsuwa da littafi mafi ɗaukaka to kuma daidai ne a yi rantsuwa da ɗaki mafi ɗaukaka a cikin ɗakuna saboda haka malamai suka fi rinjayar da wannan ƙauli duk da cewa wancan ƙauli ɗin ma akwai shi babu kuma abin da zai hana Allah maɗaukakin sarki ya nufi rantsuwa ɗin da duka waɗannan ɗakunan guda biyu kalmar albaitul ma'mur ta ƙunshi duka waɗannan ɗakunan guda biyu musamman ma yadda sunan ambatan wancan ɗaki na sama ta bakwai da Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabinsa yayin isra'i ko yayin mi'raji ya zo cikin hadisi ingantacce to ya kamata shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan lafazi na albaitul ma'mur annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin wata riwaya Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa wannan ɗaki sai ya ga annabi ibrahim alaihi salam yana zaune ya jingina bayansa da wannan ɗaki kaga ya dace da wannan ɗaki na Ka'aba wanda Annabi Ibrahim shine wanda ya gina shi sai Allah ya sakanka masa da yin mujawara kuma da wancan ɗaki na Ka'aba a wancan ɗaki Albaitul Ma'mur na sama ta bakwai malamai sun ce shi wancan Albaitul Ma'mur matsayinsa a sama ta bakwai matsayin Ka'aba a wannan duniya tamu yadda mutane musulmi masu ibada suke raya Ka'aba a doron wannan ƙasa haka su ma mala'iku da Allah ya halitta na musamman suke raya wancan ɗaki a waccan sama ta bakwai saboda haka babu mamaki dukkaninsu su shiga ƙarƙashin wannan lafazi idan muka ambaci in muka ɗauki kuma magana ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu to za mu firin yadda ɗakin ka'aba saboda ya fi dacewa da jerin gwanon rantsa-rantsan da Allah yake yi kamar yadda ya rantsuwa da dutse mai daraja mafi ɗaukaka cikin duwatsu sannan ya yi rantsuwa da littafi mafi ɗaukaka cikin littattafai to zai dace kuma a ce an yi rantsuwa da ɗaki mafi ɗaukaka cikin ɗakuna sannan kuma kasancewar an ambaci littafi an ambaci alkur'ani to ambacen ka'aba wanda ita ce cibiya ta garin maka ko ita ce cibiya ta duniya gaba ɗaya ta addini zai yi kyau da ambatan alkur'ani domin a nan ne wahayin ubangiji ya fara sauka sannan kuma ita ce babbar aya gudar aya wacce take nuna gaskiyar wannan addini babbar aya ce da take nuna gaskiyar wannan addini saboda haka ambatanta cikin rantsuwa shi ma yana da wajihi musamman kuma Allah maɗaukakin sarki ya gwama rantsuwa da tsuri sinin da kuma ambatan gari mai albarka gari mai aminci na maka a cikin waccan sura ta attin wa tsuri sinin sai ya ce wa hadal baladil sun fassara shi da sama wacce muke gani sama ta kusa domin ita ce take kamar rufi gare mu ita ce take kamar rufi ga wannan duniya tamu waja'alna as-samaa'a fawqahum saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun Allah madaukakin sarki ya sanya sama ta zama rufi mai tsare mu kuma mu gashi muna bijirewa daga ayoyin ubangiji sama din nan akwai ayoyi na ubangiji manya-manya a ciki waɗanda muna ganin su kullum tun daga hudowar rana har zuwa faɗuwarta wata taurari da manya-manyan halittu da Allah ya halitta a sama wanda muka san su da waɗanda ba mu sani ba waɗanda dukkaninsu suna nuna mana girman kudura ta Ubangiji suna nuna mana kaɗaitaka ta Ubangiji suna nuna mana iko na Ubangiji kaga shi nan rantsuwa da sama yana daga cikin abin da zai jawo hankalinmu zuwa ga tintintini cikin wannan alamar da za ta nuna mana Allah shi kadai ya cancanta abautawa bayan Allah ya yi wannan sai ya ce wal baharil masjur ina rantsuwa da teku wanda yake cikakke malamai sun saba wajen fassara kalimatul masjur wasu suka ce wanda yake cikakke al masjur ma'ana al mamlo wanda yake a cike wasu suka ce a'a almuqat wanda yake ainihin ruruwa da wuta Allah yana rantsuwa da teku wanda yake ruruwa da wuta wasu suka ce allazi kana yabisan qad dhahaba ma'uhu wanda yake ya bushe ya ƙeƙashe kun ga yadda malamai suka ambaci fassara uku ta kalmar masjur kalmar masjur tana ɗaukan dukkan waɗannan ma'anoni guda uku a larabci shi yasa wasu malamai kamar ibnul qayyim yake cewa babu mamaki Allah yana nufin dukkan waɗannan ma'anoni guda guda uku yana nufin teku wanda yake cike da ruwa saboda yadda muke ganin shi a yanzu a haka muke ganin teku a haka yake raza namu a haka ne muke sha'awarsa cikensa da ruwa ranar gobe kiyama Allah zai sanya wannan ruwan ya zama wuta mai babbaka wa idhal biharu sujirat da Allah ya faɗa idan tekuna suka koma wuta mai babbaka wuta mai ci balbal to rana gobe kiyama haka wannan teku zai koma sannan kuma idan ya koma wuta kaga duk ruwan da yake ciki ya ƙeƙashe ya bushe wuta da ruwa ba abu ne da suke haɗuwa ba idan da ruwa to babu wutar idan da wutar to babu ruwan kasancewar Allah ya sifanta shi da almasjur idan aka ɗauki fassarar mai ruruwa da wuta kenan ruwan da ake ganin shi yau cike fal a cikin wannan teku ranar gobe kiyama zai kafe ya bushe ya koma wuta mai ruruwa kun ji dukkanin ma'anonin guda uku sun fito ƙarƙashin kalmar almasjur saboda haka Allah yana rantsuwa da teku wanda yake cike da ruwa ruwan da zai ƙeƙashe ya koma wuta mai ci balbal to Allah ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa guda biyar saboda kasancewarsu suna fito da alama gudar alama ta ƙudurar Ubangiji gudar alama ta wahadaniyar Ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa don ya tabbatar mana da wani abu babba. wannan rantsuwar tashi za ta girgiza zukata za ta razana zukata malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da dama ya yi rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa gaba ɗaya yana da dama ya yi rantsuwa da dutse da wata da rana da yini da la'asar da duk abin da ya so cikin halittunsa shi ne yake yin abin da ya ga dama la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me yasa yayi kaza sai dai mu a tambaye mu me musa- me yasa muka yi kaza mu ba mu da wannan damar ta mu yi rantsuwa da abin da muka ga dama ba Allah ba Allah shi kadai ake rantsuwa da shi shi yasa ya zo cikin hadisai da dama na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana jan kunne akan yin rantsuwa da wani abu ba Allah ba hadisin da Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda duk zai rantse da wani abu ba Allah ba ko menene ko mun matsayinsa to haƙiƙa yayi shirka duk wani abin da ba Allah ne ba sawa'un annabi ne da Allah ya aiko shi ko ko wani littafi ne da Allah ya saukar ko ko wani mala'ika ne da yake da kusanci cikin mala'iku Allah ya hana rantsuwa da komai in ba shi ba wanda duk ya rantse da wani abu to ya yi shirka da Allah ya zo cikin sahih muslim hadisin abdurrahman ibn samura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yanha inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut Allah yana hana ku ku dinga rantsuwa da iyayenku ku yi rantsuwa da iyayenku ko rawan ko rawunnan sarakunan Allah ya hana ku wannan wanda duk zai yi rantsuwa to yayi da Allah ko kuma yayi shiru ya zo cikin littafin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa wa qala billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wanda duk zai yi rantsuwa ya rantse da lata ko da uzza wannan misali ne da ko menene zai rantse ba Allah ba to ya sani wannan ya sa masa wani tasgaro cikin tauhidinsa maza maza ya ce la ilaha illallah dan ya karka ya kankare abin da ya darsu cikin zuciyarsa na shirka saboda haka rantsuwa bata halatta ba mutum ya yi da wani abu ba Allah ba Allah shi kadai ake rantsewa da shi dukkan wasu rantsa-rantsa da ake yi sai a yi kokari a tsawatar daga barinsu wannan wata kofa ce da take kai mutum zuwa ga fadawa cikin shirka Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da abin da ya so malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya jero waɗannan rantse-rantse akwai buƙatar a yi rantsuwa yin rantsuwa yana da tasiri ga wanda ake yi wa magana domin duk sanda zai ji rantsuwa zai ƙara halarto da hankalinsa ya ƙara nutsuwa ya kuma ƙara yadda da cewa abin nan da za a gaya masa wani abu ne wanda yake da girman gaske idan kana jayayya da mutum ka faɗa ya faɗa ka faɗi hujjarka ya faɗi hujjarsa idan ya ji ka ƙure shi ya rasa abin da zai faɗa to sai ya ce saboda kafi ni baki ne kai dai kawai Allah ya baka baki dokin mai baki ya fi gudu ni kuma da Allah ya bai bani baki ba shi yasa ka taushe ni ya ƙi yadda ya saduda ga hujjarka ya ƙi yadda ya karɓi maganarka to amma da zarar ka fara yi masa rantsuwa to sai kuma zuciyarsa ta karyo ya fara yadda da cewa abin nan da ka faɗa haƙiƙa ka yadda da cewa shine daidai shine gaskiya idan ba haka ba kuwa to za ka ci gaba da kawo masa hujjoji ne duk wata hujja da ka kawo masa maganan nan da ya gaya maka da farko ita zai maimaita maka kaga ba ranar karewa duk sanda ka kawo hujja sai ya ce dan ka bi baki ne to amma idan aka bar batun hujja aka koma maganar rantsuwa to kuma a lokacin idan yana jin girman rantsa-rantsan da kake masa to sai ya fara yin sanyi gwiwoyinsa su sage sai ya fara saduda ga abin da kake faɗa. hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yake buɗewa da waɗannan rantse-rantse kuma rantse-rantse masu girma kuma ya sanya rantse-rantsen da za su yi da wasu abubuwa waɗanda su ne dalilai akan abin da yake yin rantsuwar a kansa kaga ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa waɗanda dukkaninsu la'akari da duba da tintintini a cikinsu za su ƙara yi maka jagora akan tabbatar da abin da zai faɗa wanda shine sakamakon rantsuwar. inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka azaba ce mai sauka mai faruwa ga duk wanda ya cancanci ta malahu min dafi babu wani abu da zai ije shi a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce malahu min dafi don wannan jumlar ta kunshi abubuwa guda biyu na farko malahu min dafi babu wanda zai iya hana abin ya sauka na azaba in ya so sauka domin abin da zai iya sauka wani ana iya hana shi to wannan da zai sauka babu wanda zai iya hana shi sannan kuma idan ya sauka babu wanda zai iya magance ma wani shi waɗannan abubuwa guda biyu ko ma'anoni guda biyu wannan lafazin na malahu min dafi ya kunshi su malahu min dafi'in an wuqu'ihi wa malahu min dafi'in idza waqa babu abin da zai kore shi ya hana shi sauka sannan idan ya sauka kuma babu abin da zai yi maganin sa
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa mana sanda wannan azaba za ta sauka yawma tamuru sama'u maura ranar da sama za ta ainihin rikici ta girgiza kalimatu tamur kalmar tamuru ko almauru malamai sun fassara shi da alharaka wato motsi ranar da sama za ta yi motsi wasu suka fassara shi da addawaran ranar da sama za ta dinga jujjuyawa wasu suka fassara shi da alittirabi wa tamawuci ranar da sama za ta dinga tunkoro tana sama tana ƙasa. duk malamai sun fassara kalmar mauru da wannan amma kalmar mauru a larabci tana da ɗuriya a kan ma'anar kalmar haraka kalmar haraka tana nufin motsi kowane irin motsi amma kalmar mauru tana nufin motsi wanda yake da tun wanda yake tunkoro motsin da yake toroko motsin da yake kaiwa ya kai ya komo ya juya wannan shine motsin da Allah maɗaukakin sarki zai motsa sama da shi ranar gobe kiyama saboda haka motsi ne wanda yake mai tsanani motsi ne mai ranar zararwa to a wannan rana ranar da sama take motsi motsi mai tsanani ta yi sama ta yi ƙasa ta jujjuya ta kai ta komo wata sirul jibalu saira sannan kuma duwar watsu su dinga tafiya a hankali a hankali wato duwar watsu waɗanda ake ganinsu ga su a kafe a doron ƙasa a wannan rayuwa a wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya cizge su daga wajensu ya canza masu guri su dinga yawo a sama kai ka ce wata ƙura ce su koma ƙura a bar ɗaiɗaitawa wa izal jibalu suyirat da Allah ya faɗa idan aka tafiyar da duwar watsu daga gurinsu to wannan dukkan su alamomi ne na cewa alkiyama ta zo shine Allah yake cewa fawailun yawma idhil lil mukazzibin to banu banu halaka ta tabbata tsananin azaba ta tabbata a wannan rana ga waɗanda suke ƙaryata manzanni ga waɗanda suke ƙaryata gaskiya ga waɗanda suke ƙaryata tauhidi suke faɗa da shi tsananin azaba ta tabbata gare su a wannan rana wannan kalma sai ta fi ma dukkan waɗancan rantsa-rantsan da Allah ya tunzura zuciya fawailun dinnan ta fi dukkan rantsuwar da Allah ya yi tayar da hankali Allah ce fawailun yawma idhil lil mukazzibin allazina hum fi khawdin yal'abun waɗannan masu ƙaryatawa sai Allah madaukakin sarki ya ya gaya mana irin nau'in ilimin da suke da shi da kuma irin nau'in aikin su ilimin su ilimi ne ba mai amfani ba aikin da suke yi aiki ne ba mai amfani ba Allah ya siffanta iliminsu da cewa khawd ne kutse ne cikin ƙarya kutse ne cikin barna kutse ne cikin surkulle ba gaskiya suke, suke kai ba Allah ya siffanta iliminsu da khawd don ya nuna cewa iliminsu ilimi ne na ƙarya ilimi ne ɗan jabu ilimi ne ba mai kyau ba haka nan kuma ya siffanta ayyukansu da cewa wasa ne abinda duk suke yi kamar wasa suke yi gangan suke yi ba gaske suke yi ba abubuwan da duk suke yi bai wuce wasa na tsana da yaro ko yarinya karama take yi ba Allah maɗaukakin sarki yana jawo hankalinmu da wannan don mu fahimci cewa dukkan wani ilimi da mutum zai yi tinƙaho da shi ba ilimi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba dukkan wani ilimi da mutum zai yi tinƙaho da shi ba ilimin da zai ɗora shi kan shirya ba to wannan ilimi ne marar amfani sannan dukkan wani aiki da za a gina shi ba akan alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aiki wasa ne wargi ne ba shi da amfani Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana halin waɗanda suke faɗa da gaskiya iliminsu za ku samu ilimi ne na sharholiya ba ilimi ne na alkur'ani da hadisi ba za ka samu galibin waɗanda suke batattu waɗanda suka kangare suka bar hanyar Allah za ka samu ba su da abin da ya shafi ilimi na gaskiya abin da ya shafi ilimi na alkur'ani ba su da shi abin da ya shafi ilimi na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da shi za ka samu ba su da sani da abin da ya shafi maganganu na sahabbai ko magabata na kwarai wannan sifa ce ta iliminsu to idan iliminsu ya zama haka yake aikinsu ya zama haka yake to har kullum ku da kuke kan gaskiya zai zamana ƙoƙari suke su ije ku daga kan wannan gaskiyar da ƙarfi ba da ilimi ba ƙoƙari suke su raba ku da aikin da kuke yi mai amfani don ku zama ɗaya abin da suke amfani da shi a rayuwarsu ta duniya shine ƙarfi lokacin da wani abu ya haɗa ku na ce in ce faɗi in faɗa akan wata matsala ta addini za ka ga cewa ba so suke a baje kolin ilimi ya yi hukunci ba a so suke a tada jijiyar wuya so suke a ɗauki makami so suke a yi doke-doke wannan shine ɗabi'ar su a nan duniya shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya sakanka musu ranar gobe kiyama da irin halin da suke da shi a nan duniya domin aljaza'u min jinsil amal sai Allah ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranar da ake tankaɗa ƙeyarsu الدفع شين الدفع من الوراء الدفع من الظهر الدفع من العنق أتنكد كي متون أتنكد أشي تباية دا كارفي كسان cewar a duniya suna fada da gaskiya suna amfani da ƙarfinsu ranar gobe kiyama da sakamakonsu ya zo sai ya zamana ana jansu ana tankaɗa su da ƙarfi ba ma a hankali ba yuda'una ila nari jahannama da'a ana tankaɗa su zuwa wutar jahannama tankaɗawa mai ƙarfi da zarar suka zo wajenta kuma ga tankaɗa ta baya ga shi kuma ga su sun zo gaban wutar da take ruruwa tana ci balbal tana jiran a jeho mata nama a wannan lokaci kuma sai mala'iku su shiga ta hakumi da su sai su shiga tusa musu haushi da ƙara musu baƙin ciki da tsokana da izgili suna ce musu هذه النار التي كنتم بها تكذبون wannan ita ce wutar da kuke karyatawa ba ana gaya muku cewa abin nan da kuke yi kuna faɗa kuna aikatawa zai kai ku zuwa ga shiga wuta ba kuna cewa ƙarya ne ba ana gaya muku Allah ya tanadar wa irin masu aikin ku azabar wuta ba kuna cewa ƙarya ne to ga ku a gabar wutar hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa afa sihirun haza wannan ma sihirin ne a duniya ana faɗa muku kuna cewa sihiri ne alƙur'ani ya zo kun ce sihiri ne gaskiya ta zo kun ce sihiri ne komai aka faɗa kun ce rufa'ido ne wayo ne dabara ce to wannan ma wayan ne wannan ma dabara ce afa sihirun haza am antum la tubsirun ko kuma ku ne ba kwa gani kamar ana gaya musu a duniya suna cewa su fa wannan gaskiyar da ake gaya musu fa ba sa ganinta su fa wannan abin da ake cewa shine sunna sunna ba sa ganinsa wannan abin da ake cewa shine tauhidi ba sa ganin shi to shine Allah ya ce to wannan wutar kuma fa ita kuma ma ita ma yanzu ba kwa gani ita ma rufa idan ce am antum la tubsirun Allah ce islauha ku shiga cikinta ku shiga dan a ƙona ku a cikinta fasbiru aw la tasbiru ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri haƙurinku da rakinku duk ɗaya ne Rash- yin haƙuri yana da maziya akan rashin haƙuri yana da daraja akan rashin haƙuri idan yin haƙurin zai amfane ka akan ce ka yi haƙuri akan wani abu dan an san haƙurin zai amfane ka amma idan ba zai amfane ka ba yinsa da rashinsa ɗaya ne to shi yasa Allah yake gaya musu a nan rashin yin haƙurin ba zai amfani su sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis mun yi haƙuri ko mun yi raki ba zai da mu samu mafaka ba daga wannan wuta shine Allah yake cewa ku shiga ku yi haƙuri ko ka ku yi haƙuri sawa'un alaikum duk ɗaya ne da haƙurin da rashin haƙurin inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana sakan ka muku abinda ko kasance kuna yi ne ana sakan ka muku irin abin da kuka zan kuna yi ne a duniya na miyagun ayyuka shine Allah maɗaukakin sarki yau yake sakan ka muku za mu tsaya akan wannan gaba saboda kasancewar wannan ita ce ranar farko insha Allah da izinin Allah a sati mai zuwa za mu ci gaba da gaba ta biyu wacce take lallashin zukatan muminai su kuma kada wannan bayanai ya sa hankalinsu ya tashi su ji irin waɗannan rantsa-rantsi da irin wannan batu na cewa azaba mai aukuwa ce sai Allah ya lallashi zukatan muminai wannan ita ce gaba da za mu tashi a kanta a karatu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin